Kuma ta zo tun ɗazu suna ta jiran ka. A ku jiran take? To Allah sa dai lafiya. Wallahi wani ɗan matsala ta samu ka san tana yin adashi. Sai wata ƙawarta ta zo ta ara kuɗin kuma gashi ta gudu ba a ganta ba. Ga masu adashin sun takura mata kuma bata san inda ƙawarta ta tafi ba. Wai dama har yanzu Umar bata daina wannan adashin na banza ba? Wallahi abba kan shi ya hana ta adashin nan amma ta ƙi ji. Saboda babu abin da yake haddasawa sai fitina. amma ba ta ji kuma. Nawa kika ce kuɗin? Dama dubu ɗari take so ka ara mata kafin ƙawarta ta ta zo sai ta da maka da shi. In dai dubu ɗari ne ai da kin ɗauka kin bata matan ba sai ta jira ni ba ai. A'a ba ya za a yi baka ban izini ba na taɓa maka kuɗi a wanda kai ka zo ka ba ta da kanka ko? Shikenan ki ɗauki dubu ɗari ki bata a cikin kawai. Dalla akwai magana idan ki so ki gaya mata. ki gaya mata haƙura da maganar irin wannan adashin nan gaba saboda mutuncinta. Insha Allah zan faɗa mata haka. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Amin. Ke ba za ki sha kunun ba ko? Ina faɗa maka idan na sha zuciya na tashi yake. Ce ma da na sha gaba ɗaya ne a man shi. Gashi ya yi daidai, ni kuma bani da kuɗin shan tiɗin. Mansur, da Allah barin ɗan tambaye ka. Allah ya sani sani. Mace ce tana yin idda. Mhm. ta gama iddan nata ba. Sai ta haɗu da mijin sai ta haɗu da mijin nata sai ice ya mai da ita ɗakinta. Bayan ta da gida ta samu mahaifiyarta ta faɗa mata. Sai mahaifiyarta ce bata amince ta koma wannan gida ba. Kawai sai aka bar maganar a haka. Sai kuma aka ɗaura mata aure da wani. Mhm. Shin wannan zaman nasu ya halatta ko bai halatta ba to duk da dai ba wani karatun na yi na a zo a gani ba ina jin wannan hukuncin ai a bayyane yake a lokacin da mijinta ya ce ya dawo da ita ita ma ta amince za ta koma su ci gaba da zama ko kuwa ba ta amince ba a'a a bashi ta amince za ta koma in dai har ta amince to auren da ta sake bai halatta ba domin ta yi aure a kan aure a lokacin da mijinta ya ce ya dawo da ita to anan shari'a ta mayar masa da matarsa ba ta da ikon ta sakin wani auren sai dai idan ba ta buƙatar komawa to anan shari'a ta ba ta dama ta fanshi kanta ma'ana ta biya shi kuɗin da zai aure wata matar da shi kin gane? Mm. kenan yanzu mace idan ta je ta yi aure ba tare da ta fansar da kanta a gurin wancan mijin nata ba kenan duk zaman da ta yi da wannan mijin laifi ne kwarai ma kuwa laifi ne domin duk zaman da suka yi kamar zaman zina suka yi da dai ba matarsa ba ce matar wani ne kin gane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya na jikin yin salati ko ke ce matar Mm -mm. ba ni bace ba wata gawata ce a iya sani na mansur ba shi da amini da ya wuce ka don haka na zaɓe ka domin mai wannan maganar da kai ni da mansur muna cikin matsala matsala saboda ba zaman aure muke da mansur ba zaman zane muke yi da shi saboda mun yi aure ne akan auren tsufan mijina gayya ban fahimci abin da kike nufi ba kafin na gama idda muka haɗu da Sadiq wata rana na ji wani shago siyayya mun tsaya da shi mun yi dogon magana anan ne yake tabbatar mu da cewa ya koma da ni ɗakina. na kin san kun yi haka ke da mijinki kika yarda aka ɗaura miki aure ki da Mansur? Ba laifina ba ne, laifin mahaifiyata ce. Bayan mun rabu da Sadiq na dawo gida, ita na fara shaidawa cewa na haɗu da Sadiq. Kuma mun saisaita da junanmu, ya mai da ni ɗakina, kuma ni ma na amince na koma. Na ce ba za ki koma ba, Dan kin zama baki da zuciya, ke jaka ce? mutum ya sake ki ya ganki a titi ya ce miki ya mai da ke sannan ki zo kina rawan jiki kina zumudi kawai ki ce ke zaki koma ba inda zaki je na gaya miki kenan. Umma a yanda na gasa take yau na fahimci gaba ɗaya ya canza rayuwar shi ya canza gaba ɗaya wallahi. Ya canja me? Ai me hali bai canzawa abin da ya miki da ya koro ki idan kika sake koma haka zai miki wanda ma ya fi wannan zai ƙara miki. Sai ka ce wata akuya kawai ki kama hanya ki bi shi wai ke zaki koma gidan miji to ba inda zaki koma ne ki jin gaya miki. A'a umma, kin ga yanzu ya riga ya ce ya maida ni. Kuma ni ma ina son na koma ɗaki na. Dan ubanki sai ki ɗauki kanki ki koma. Da yana son kiki koma, me yasa bai ɗauko kafansa ya zo hannun gidan ya zo ya zauna an yi magana ba sai ki koma. Umma wallahi yana so ya zo gidan nan ya baku hakuri saboda na koma. Amma gudun faɗan ki yake Kin san ki abu ɗan kaɗan abin da bai kai faɗa ba shine kike yi. Ayyo dukan da ya nakaɗa miki duka kamar zai kashe ki. shi ne dan na masa magana ya zama cewa ina ta faɗa ko? Ba haka ba ne ba wallahi. Ki haƙuri. To ba za ki koma ba. Bari in gaya miki. Kuma wallahi idan kika kuskura kika koma gidan nan ko kika bari wani ya ji magana nan ni da ke sai ranki ya baci ba inda za ki ci. dan uwanki Mansur shi zaki aura kuma kar ki kuskura ko babanki ya ji wannan magana idan kika bari wani ya ji ko babanki ya ji wannan magana na lahira sai ya biki lahira sai ya wannan dalili ne yasa ba zan ci gaba da zama da Mansur ba saboda abin ya dade yana na kuma ba zan so mu ci gaba da zama alhalin babu aure a tsakanina da shi ba tabdija an tafka babban kuskure rukayya shin mahaifinki ya san da wannan magana bai san da wannan magana ba kwata-kwata saboda umma ta hana ya ma ji magana gaba ɗaya saboda idan har ya san da wannan maganar tun farko ma ba zai bani ne auren ba to abin da na kasa ganewa kin sanar da sadik cewa mahaifiyarki ta ki amincewa da sasantawar da kuka yi a'a ni kunya nake ji na faɗa mishi shi kuma tun da ya ji shiru bai kira ni a waya ba bayan kwana hudu da irin wannan maganar da muka sai na haɗu da abokin shi shine yake shaida min ciwon Sadiq din ma yayi tafiya shi su dubbe ma san nayi wannan auren ba tashin hankali yanzu abin da za a yi za ki je ki samu mahaifinki ki sanar da shi abin da ake ciki ni kuma zan samu mansar zan sanar da shi duk abin da muka yi da ke to kenan na gode sosai ubangiji Allah ya kiyaye Amin amin. Ashe tun je ka dawo. Warai. To, in lafiya. Lafiya na wallahi. Na ka samu mutanen gidan. To, alhamdulillah dama dalilin da sama ne me kake nan ina so mu je gidan su ah, Rukayya. Wace Rukayya? Rukayya mata ta mana. Ina da wata Rukayya ne. Ah. Rukayya da ta yi aure kuma me zai kai mu gidansu? Rukayya ta yi aure. Ya za mata ta ta yi aure. aure akan aure kenan koya ta yi aure mana so kake ta zama a cikin gida ba ta yi aure bayan ka sake ta haba sadiq ina ji akwai abin da ba gani ba ne ni ba kafin tafiya na dawo da matata yaushe kenan akwai ran da muka haɗe ta a wani supermarket to sai rake nuna mata gaskiya ba na jin daɗin abin da ya faru tsakanin ita ma ta faɗa ka, sai muka sasanta sai da gaya mata cewa to ba damuwa na dawo da ita ta kuma amince amma sai ta ce in jinkirta tukuna ta sanar da iyayenta to mun yi haka ne da kwana ɗaya sai tafiya ta kama ni a to gaskiya ta yi aure domin ni har wanda ta aura din ma an nuna min shi wani yaro wani sunansa mansur dan uwanta ne lalle ko idan ya tabbata cewa ta yi auren nan ashe rika ba ta da hankali kenan sannan iyayenta kuma sun zama ƙananan mutane a karkai saurin yanke hukunci akan wannan ka bari tukuna ai bincike a ga meye dalilin da yasa hakan ta faru to ai ni ne ita muka yi magana tace za ta gaya musu lallai ku akwai rigima eh gaskiya ka akwai matsala Allah ya sa dai mu ji alheri kawai zan ci Mansur na ka ɗauki matuƙa da maganar da matarka ta sanar da ni ƙarya take so take yi kawai mu rabu shi yasa ta kirkire wannan maganar Mansur ya za a yi a kirkiri wannan maganar Mansur yin har da gaske take ba abokina bari kawai duk sanda mace take so ta kashe aurenta ba shirin da ba za ta iya kirkira a duniyan nan ba to amma mansur mai zai hana ka ziyarci iyayenta don tabbatar da maganan nan gaskiya kan. ba komai zan je in sami iyayenta amma duk abin da za a yi wallahi ba wanda isa raba ni da matata ya dai kamata a tabbatar da gaskiyar magana in Allah ya yarda bangiji Allah ya amin amin Allah ya Lafiya? Takarda ce. Ba dai ta saki na bace ko? Ah, me ya kama gana saki kuma? Wannan yaron ne Sadiq ya yi ƙara ta kotu. Takardar san ce. Kotu? To mu je kotu muna ta doka shari'a wani abu ne? To, amma ko ba komai aiki a tambaye ni ke je akan me ya yi ƙara ta ko? kawai daga cewa an yi ƙara ta shikenan saboda ni na fi kowa san rigima sai ka ce mun tafi kotu ya haƙuri wai dan na ji ka ce Sadiq ne dan na san rikicin shi me akan me ya ƙara ka akan sa sabga sa da wannan yarinyar mana yana magana yana yana yana magana cewa na je na yi mata aure kan aure ya sa ya faɗi irin wannan magana a gaba na fa ya rubuta ya ce ya sake ta in tafi da ita ya ce ya sake ta sai da yanzu ana zaune kalau ya ga hankali ya kwanta kuma yarinya na zama a gidan mijinta sannan zai tado da wani magana ya ce wai shi ya kai ka kara ko ta an mata aure akan aure to in banda abinki in bai haka ba zai nuna cewa shi dan yau ne eh in bai haka ba ai ba zai nuna miki cewa shi dan yau bane ba damuwa mu je kotun a ta doka shari'a daga nan har illa ma sha Allah ni ma dai abin na gani kenan yaran nan kina gani in banda yaro dan yau kai baka aiko ba kai baka zo da kanka ba yarinya har ta gama idda ta yi wani auren sannan kuma ka zo daga da wannan abu ai na gaya maka shari'a da mu da shi sai inda ta tsaya wa alaikum salam ke yaya haka lafiya dai ko duka ya lafiya tambaye ki muke lafiya kuma akan wannan matsalar ce a gaskiya ne ba zan iya zama da shi ba saboda kin san abubuwan da suka kasance matsala karki damu ya za a yi mace a yi mata aure ko shekara ba ta mata kama yaji ta taho gida fi sabilla ai shi aure kar karki damu ko ma menene za a gyara tashi ki shiga cikin daki kawai ba matsala kamar ya ta shiga daki kina ji yarinya tana cewa akwai matsala kuma matsala ne kin santa ke wata matsala karka damu insha Allah ko ma menene ai gyara ne za a yi ko duk matsalar da ya faru ai gyara za a yi akwai wani abin da ba zai gyaru ba ne eh babu shi to saboda haka kanki damu ki shiga daga ciki za a gyara ko ma menene ni da kaina zan yi bincike akan wannan abu yaushe za a aure a ce ba matsala dole aure ai ya gaji haka kuma shi aure dan hakuri ne duk abin da ka tsinci kanka a ciki ai dole kai hakuri da shi ko ba haka bane ki shiga ciki ina zuwa za mu yi magana kai ba wani abu hakuri za a yi yarinya ko da ba ta yi ba ka da gani ba hakuri ka taba kai aure ne ba za ka yi haƙuri ba ina yake yiwuwa haka kin ga in nayi bincike in nayi bincike na gano wannan matsalar ba ma wani matsala in Allah ya so ya yarda ba wani matsala bane tsakanin miji da mata kuma menene a ciki ai ba sabon abu bane Rukayya ni zaki tona wa asiri zaki sa mutane su yi min dariya so kike mutane su kalle ki su dinga cewa baki son zaman aure umma wannan fa ba maganar mutane sai mana dariya ba ne magana ne da kuskuren da muka aikata kuma ke kan kin san zama na a gidan Mansar. kuskure ne saboda ba shi bane mijina sadiq ne mijina ni wallahi ba zan iya wannan kazamin rayuwar ba dicin mutuncin da Sadik ya min saboda ke kar ki manta farka ya har zagi na fa sadiq yayi amma kin nuna kin fi son Sadik fiye da ni abin da ya faru ya riga ya wuce dukkaninmu mun aikata kuskure ko da ba za ki bani na koma gidan Sadiq ba ni ba zan ƙara koma gidan Mansur ba saboda ke kan kin san zaman zina nake a cikin gidan shi ai ni gara ku je ku yi zaman zinan da ki koma gidan wannan tsinannen dan iskan mijin naki to bari in gaya miki in dai ni na haife ki ba za ki koma gidansa ba in kuma kin ce lallai sai kin koma to shikenan ni da ke ne umma ba na so na ringa bijirewa umarninki amma ba zan taɓa bari ki ɓata min rayuwata ba kuma na fi jin tsoron Allah da ke don haka ba zan iya bin wannan umarnin naki ba ko shikenan za mu gani Rukaya na kira ki ne ina son ki gaya min wasu maganganu wanda suke ni a waje na ɓoyayyu ne tabbas akwai wani abu da kuwa ɓoye min ke da mahaifiyarki shi yasa nake son daga ni sai ke ki dubi girman Allah ki gaya mana su gaskiya ne abu. Murfe rufe maka abubuwa wallahi tun kafin na gama idata, sai duk ya mai da ni ɗaki na amma Umar ta ki amincewa da na koma kuma ta yi barazana idan har wani ya san wannan zancen raina sai ya ɓaci kina nufin akwai auren sadiq a kanki aka ɗaura miki aure da mansur gaskiya ne abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi dukkan wa'annan abubuwan da kaga sun faru duk umma ce ta har hada shi saboda mun samu sabani ne da sadiq abinda bai taka kara ya karya ba shine ne dawo gidan ita kuma ta tafi har gidan shi ta je ta ranga mishi masifa wai a dole sai ya sake ni bari ga gaya miki wani abu rikayya ƙarya kike yi kice tsoron Allah ne yasa sa kika zo kike tunanin a raba auren ku da Mansur kina tsammanin cewar shi Mansur yana da kumbar susa shi yasa kika yadda aka yi wannan auren sai da kika je kika gane cewar ba shi da komai ba kya samun walwala irin wacce yake samu a gidansa dai shi yasa ki tada wannan fitina wanda da kina samun kumbar da zaki susa kina samun abubuwan da yake so a gidan mansur na yi imani ke baki da tsoron allah da zaki fito ki gaya mun gaskiyar wannan kwabar da aka yi sai yanzu na gano gaskiyar sadiq da ya kai ƙara ta kotu ban ga laifinsa ba tunda dole zai zargi cewar nasan san duk halin da kuke ciki Me ka sayo mu a gida? Na san ciwon ka tsane ni. amma ina so dukkan hukuncin da za ka ɗauka ka ɗauka a kaina saboda ni na aikata dukkan wannan laifin <laughs> ke ma sun cewa bakin gama yin wannan ɗanyen kan da zaki je ba wata magana da zaki zo min da ita saurari ba ki da wata magana na san cewa ba za ka yi da ni amma ina so ka amince da mahaifina ka janye shari'ar da ka kai shi kotu wallahi bai san komai game da maganar nan kinga ba zan saurari wannan magana ba ya za ki gaya min cewa mahaifin ki san komai ba ba shi aka haɗa baki aka komai ba mahaifina bai san cewa mun haɗu da kai a hanya ba ka ce ka mai da ni ɗaki na ba da na zo na samu umma na faɗa mata sai ta ce kada na bari ya ji saboda zai ce in koma ɗaki na har aka ɗora mana aure da Mansur bai san ciwon ka mai da ni yanzu mahaifin naki yana gida yana nan don allah don allah kai haƙuri ka mai da ni aiki na kai mun uzuri don allah tashi kawai tashi ta bari in kintsa kawai waje mama ke ban san cewa jahila ba ce saboda rashin mutunci yarinyar nan ashe da aurenta kika bari muka je muka sake daura mata wani auren daga na yunkurin cire yaga daga cikin bala'in aurenta da Sadiq shikenan kira na gabata jahilar banza jahilar robi in bana dakikanci da hauka in ban da hauka irin naki yaya ma zaki bari irin wannan kwabar ta zo ki bari mu zo mu jefa hannun mu a ciki haba malam daga na yi yunkurin cire yata da cikin wannan bala'i shikenan kawai sai ka kira ni jahila ka kira ni da haba malam kai tunani mana au a ah! yau kika tabbatar min da ko ke wace ce yau ina kika tabbatar min da cewa ke an yi asarar kuɗin tara an yi asarar kuɗin laraba kin tabbatar min da cewa ke baki shiga islamiyya ba dan da kin shiga islamiyya wallahi irin wannan rashin imanin ba za ki yi shi ba hakuri ai za ka yi da ni to ya za ka yi da ni ai ya riga ya damu da kashi tsakanina da kai sai ka yi hakuri ko ma me yi hakuri za ka yi to amma yanzu irin zaman da zamu yi da ke kenan ki ki ki dauko sabon ubangiji cikin gidana ki buki da mai mai ki rufe ni kawai saboda kawai na saka miki komai tuntuni fa muke tare yanzu ko ka kore ni ina kake so in ji ba ni da inda zan je da yafi nan gurin dole kai hakuri da ni haka nan kin ga akan wannan abun kin ga akan wannan abun wallahi tallahi ke kanki auren ke na reto ya hakuri wallahi ke kanki auren ke na reto to hakuri za ka yi ka yi a hankali kar makota su ji ka yi hakuri makota okay ke to na fahimta makota ne ba magana a hankali a'a makota ne ba kina wato ke makota ki bi tsoro ba Allah ba ko ina jin tsoron Allah mana duk mutumin da ke musulmi yana aure kuma ai yana jin tsoron Allah dan Allah kai ma darajar annabi kana ma la ilaha illallah wannan iskanci ne in ban da iskanci ki saba wa ubangiji kuma ki ce wai ba za a bari mutane su ci ba dan wallahi wallahi zan ga miki na rantsi da Allah akan wannan abun ba abin da ba za mu yi da ki ba rashin mutunci kawai na taho gida na tarar da rukayya ba ta nan ta ɗauko kayanta ta taho umma wai me yake faruwa ne ni fa gaskiya na gaji da wannan kumbiya kumbiyar da ake yi min ya kamata a fito fili a gaya min gaskiya abin da yake faruwa in sani <laughs> mansur kenan ka yi haƙuri wani gagarumin al'amari ne yake faruwa amma ka bar komai a hannuna ni zan fuskanci al'amarin insha Allah karka da in dai ni na haifi rukayya ka je kawai ka kwantar da hankalinka kai zaman ka da ta za ta koma gidanka to amma umma me gaskiyar maganar da take cewa mijinta ya mayar da ita sannan aka ɗaura min aure ni da ita ƙaryar banza ce kawai duk wannan barazanan iska ne tana yi ne kawai don ta baka tsoro yanzu jira ne ko kuma tafi kya ta wurin kanki ka jira ni da yanzu da ko akwatin nawa sai mu tafi sauran kayan na daga baya zuwa Ina. to ita umma ya za a ta sako daga fushin nata ni na ruwana da fushinta ba za ta hana ni koma gidan mijina ba ni yanzu fa na da daga rakiyar ta gaba daya saboda na fuskanci idan na biya mata zan bata rayuwa ta gaba daya ne haka ne barin jira ki tafi gida barin jin dauko Ina rukanyan take? Mansur kai haƙuri fa. Tabiya, ina ga tabiya biya gidan wata Saude ne. Ko na san ba da ba za ta dawo. To ba komai umma. Au, ga ta nan ma. ya. ina kika je ne haka? Ga Mansur yana nan yana zaman jiranki. Na koma gidan mijina yanzu. Ina da wani miji ne da ya wuce Mansur gashi nan a zaune yana jiran ki. Kwarai kuwa, ina da wani miji bayan shi, ni da ke mun san gaskiya, sakamakon ɓoyewa da muka yi muke aikata sako. Ya kamata ki fito gaskiya ki faɗa wa Mansur cewa ina da wani miji bayan shi. Ke na ce wani ne Sadiq din. Sadiq ɗin nan dai da ka sani, shi nake nufi. Karka damu, rabu da ita. Zan gyara mata zamani. Na ga alamun akwai abin da yake damun kwakwalwanta ne, karka damu, kwantar da hankalinka. Ni fa umma gaskiya ni fa ban gane abubuwan da suke faruwan nan ba. Na ce maka ka kwantar da hankalinka. Zan gyara mata zamani sannan za ta san abin da take ciki. Yanzu na ga kanta ne ke hayaki. Shi yasa. Ke riƙa ya? Ina za Zan koma gidana ne. Tare muke da shi yana jira na a waje. Wallahi, wallahi, idan kika kuskura kika ɗauki kafan ki ɗaya kika taka kika fita waje. Wallahi sai na karara yaki a cikin gidan nan. Kuma kin ji na gaya miki kenan. Idan kika taka kafan ki kika fita gidan nan sai na karara yaki. Dai wannan irin umarnin kika fi ƙarfin zuciyata a baya. Kika jefa rayuwata a cikin halaka. yanzu kuma ba zan iya ba. Kyarkaya! don ana ka ne ta ko ka shiga mota mu tafi kai sadiq wallahi tallahi ka fita idona. na fi ka rashin mutunci bari in gaya maka kan ido na na gaya maka kenan umma ni mai mutunci ne shi yasa nake ganin ki da mutunci ai ni ban da shi kenan kika ce kin fi rashin mutunci wallahi na ya gama amma mata ta ce ta aure idan bata ce ba ta so na ba ni ma ko ban ce ba na son ta wallahi ba wanda sai na ba sai dai ai hakuri oh dama kana son ta shine kake na kada mata shegen duka a gida ina kana son ta ba za ka dake ta ba jaka ce aka baka ita ni fa ban ce miki yana duka na ba saboda ni ba mu yi haka da ke ba Rikayya, yanzu ƙarya ne miki kenan la ilaha illallah muhammadu rasulullah me kike ne yi tambayar ka nake ka san in mata aure wace kai ya kamata in yi wa wannan tambayar kai baka san matar mutum bace kake kokarin daukar ta a mota ku tafi mata ta ce ta aure zan sa jikata cikin mota ka zo ka hana in zaka iya kuma idan zaka yi sai ba da mai rauni zaka yi ba da ni zaka yi a nan zaka yi ka ta rigima shiga mota mu yanzu tafiya zaki rika ya da kogi ma ba a gaban shi zaki man kunya a gaban shi zaki man kunya ko tafiya zaki ai ba zaki zaka da yi hannu zaka sa sai ka gane cewa kai da ni to <clears throat> abinda isa na tara ku a nan don mu warware matsalar ku shine na fahimci shari'a ku dukkaninta akwai kuskure a ciki domin dukkaninku babu wanda bai aikata laifi nasa na kansa ba sai na so a ce wannan shari'ar a nan gida zan yi ta ba sai na ke kotu ba ah, ke ce mahaifiyar rukayya Allah shiga fita malami ce to a gaskiya duk irin barnar da ta faru duk irin sakarcin da ya faru a tsakanin wa'annan ma'auratan ke ce ummul aba'isin farar da shi saɓani ya faru tsakanin yarki da mijinta har wannan abin ya sa ta taho gida maimakon ki bari sai ubanta ya dawo ya san halin da ake ciki ku zauna ku da shi ku gano yadda za ku warware matsalar a'a sai kika tafi kika sa mijinta a gaba kika ce Allah ne lalle sai ya sake ta ba tare da kin yi la'akarin cewa zai iya komawa da baya ije in nemi matarsa su sasanta kuma ta koma ta ci gaba da zama a ɗakin sa shirin zuciya ne lalle na tafka babban kuskure Allah shiga ta mana ai haƙuri babban kuskure ne kika aikata shi lokacin da Sadiq ya haɗu da matarsa suka sasanta a kan cewa za ta koma ɗakinta ta zo ta gaya miki maimakon ki ce kin amince sai kika nuna baki yarda da lamarin ba bayan baki da ikon ki hana shi mai da matarsa cikin ɗakinta matsawarta yadda za ta koma duk mutumin ko duk namijin da isa ki matarsa in dai wannan sakin raja'i ne ma'ana in dai sakin za a yi komai a cikinsa ba saki uku ba ba batti ba ba saki yi mata ɗaya bayan ɗaya ba har aka samu uku ko kuma saki uku lokaci ɗaya ya yi mata ba ko kuma lokaci ɗaya ya yi mata ba to wannan miji yana da ikon ya ce ya mayar da matarsa kuma ta koma kuma duk duniya babu wani mahaluki da ya isa ce wannan matar ba za ta koma ba matsawar ta gama idda amma in har ya bari ta gama idda to sai dai idawo cikin manema auren da ka ɗaura mata diminsa aure ne kan aure domin ya riga ya mayar da matarsa kuma zaman da suka yi da mansur da rukayya wancan zaman duk zama ne na lalata na zina domin zama ne wanda shari'a ba ta yi eh, wannan sabon auren da aka ɗaura a kan auren sadiq bataccen aure ne babu shi shari'a din musulunci ba ta san shi ba alhamdulillah yanzu da gafata mana ni abin da yake bukata ne a dawo min da aure na eh shari'a ta mai maka da matarka ko kuma dama can matarka matarka ce babu abin da ya raba ka da ita sai dai kawai abin da ya rage za ta istibra'i saboda wani abu na shakka ya shiga tsakani ah, istibra'i ne matar da ta haɗu da wani miji wanda ba na ta ba ta hanyar kuskure ko ta ganganci ko kuma wata mace daban ma to idan ana son ta yi aure sai an zauna ta zauna tsawon wata uku a samu jini uku a tare da ita shi yake nuna mahaifata ta tsarkaka ta ci gaba da zama da wannan mijin nata babu wata matsala a tare da ita ma'ana ba ta da juna biyu shi da kuskurenka kai sadik shi ne lokacin da ka haɗu da matarka kuke son za ku sasanta ta koma ɗakin bai kamata ka mai da ita akan hanya ba dacewa i ka mutunta iyayenta ka je gida ka same su ka mai da yarsu a gabansu ba tare da nuna isa ko wata gadara ba duk da cewa kana da ikon da zaka ce ka mai da matarka kuma ta mayu ba kuma wanda isa ya ce matarka bata koma ba amma shari'a ta so a ce idan ka saki matarka za ka mayar da ita kira wani abokinka ko makocinka ka kafa shi shaida akan cewa ka mayar da ita saboda gudun irin wannan a rashin ba a samu wannan ba wata abin da na faɗa shi haifar maka da wannan kuskuren har aka aurawa da matar kawai na amsa laifina kuma ina so a gafarce ni akan hakan da na yi su ma kuma ina so su gafarta min gaba daya kai ne yake nan ko eh ni ne Allah ga tawala a gaskiya kuskuren da ka aikata shi ne da ka sakawa matarka ragamar gidanka musamman ma irin mas'alar da ta shafa aure lokacin da 'yarka ta dawo cikin gidanka da sunan sun samu saɓani da mijinka kamata yi a ce ka bi diddigin wannan magana da zaman idda da ta yi da Allah ya sa ka bi diddigin wannan magana da wannan ka sa katsi da ta faru da bata faru ita kuma matarka ta yi amfani da irin talauci da Allah Ubangiji ya jarrabe ka da shi ta wanzar da son zuciyarta cikin gidanka har wannan matsala ta faru wato gaskiya daga ta malam sai yanzu na gane ba karamin kuskure ne tafka ba amma ina tabbatar maka da cewar in allah yadda daga wannan karan ba zan sake bari irin wannan abin ya faru da ni ba allah ya isa ka ne mansur ko allah ya gafarta malam ni ne mansur to malam mansur irin kuskuren da ka aikata irin barnar da ka aikata bayan kasancewar wannan matar haramun ce a tare da kai kake na da ita ka lullube wannan barna domin ta ci gaba da an kyale ka kenan da har yanzu kana nan tare da ita kana aikata abin da kai kanka ka san cewa haramun ne Masir. Bana zaton ka je makaranta ko so ɗaya an gaya maka sharrin yin zina da mata aure ban zaton ka je makaranta ba inda ka je makaranta ka ji irin hukuncin da za a yi wa wanda lalata da matar aure wallahi da baka fara ba ke kuma ya babban kuskuren da kika aikata shine da kika biye wa iyayenki akan kuskure wajibi ne a iyaye saboda ubangiji ya ce wa qararar buka Allah ta abudu illa iya bil walidayni ihsana ka ya wajabta binsa shi kadai za a bi sannan kuma a yi iyaye kyautai, amma fa ba za a bi su a cikin saban Allah kin sani sarai kina da aure amma kika kyale mahaifiyarki ta tirsa saki kika je kika sake yin wani auren akan aure to ina ne zaman da kuka yi da ke da mansur da baya ba shi da maraba da zaman daddi dan kina son kanki da lafiya maza ki tubar ubangijinki cikin abin da kika aikata amma ba karamin sharri ba ne a ce mace tana da miji sannan ta ɗauki kanta da ta kai wa namiji so kafin mu je ƙarshe akwai jan kunne da nake so zan yi mana shi dai aure yin sa halak ne sannan sakin sama halak ne duk da cewa Allah Ubangiji baya so ah, kuma akwai maslaha ta ubangiji a kan halatta a yi saki wani auren ba za a samu masalha a cikinta ba sai an samu saki to amma idan sakin ya zo bai kamata da ɓangaren ma'auraci da ɓangaren ma'aurata a daga zama a kan hanya ana ce ci kucin wannan matsala a haifar da wata gaba a tsakani wanda kusan kucin irin wannan haka ce ta faru saboda Allah ubangiji baya son irin wani wannan sai ya wajabta mana kan cewa domin da nasin alkur'ani kan cewa idan ka saki matar ta kama to ka barta a cikin gida ka barta a cikin daki ita kuma ka tafi saboda ba mamaki nan gaba Allah ubangiji ya haifar da wani abu na maslaha wanda ba ku sani ba yanzu sama a ce shi sakin matarsa in tana cikin ginin za a yi haka to ballantana ya ji ba saki ba so mu tattara hankalinmu a nan don Allah jama'a domin kula da rayuwarmu sannan kuma kai masu daga baya da farko kai masu da farko baka san cewa aure akan aure aka baka rukayya amma daga baya ka sani sai ka ɓoye ke kuma rukayya kin san cewa da mijinki ya sake ki amma fa ya mayar da ki kuma shari'a ta ba shi dama amma kika yadda kika auri mansar kuma kuka zauna to don haka saboda wannan zaman naku da kuka yi to akwai hukunci da shari'a ta tana da za a yi muku da shi da ita da shi da ita Allah ga ta malam shi ita shari'a Mai ta ce akan ita matattawa shari'a bata bar kowa ba in dai shari'a ta zauna da gindinta to wajibi duk wanda alƙalamin shari'a ya biyo ta kansa a wuce da shi ai hatta uban mu Allah shiga ka